wannan gaskiya kowace uwa duk wanda ya haihu dole ya yi yi ya ji ba daɗi kuma tun da za ka sa kanka a wannan wuri ka gashin wai inda ɗiya ta ce aka sace ya zan yi gaskiya kowace uwa ta yi juyayi kuma mun yi addu'a mun yi azumi kuma mun na roƙo mun roƙi waɗannan mutane 'yan boko haram da cewa Allah da annabi su kokari su sako mana yaran nan yara ba ruwansu su sun je neman abinci ne sun da, su an kai su ne yadda za su tashi su zama responsible citizens ne ba su yi komi ba ba abin da suka yi in in hada ne kinga ga da waɗanda suke faɗa kamata ya su je su faɗa da su amma su yara yara ai amana ne kuma addini abin nan ma gance in ana in yaki ba a taba yaro haka ne saboda haka still muna roƙo kuma ina ƙara roƙo ga mutanen nan na boko haram ko da yake naji an ce za su sako su to amma ina haka aka ce aka sare mm, to muna roƙo ubangiji Allah ya tabbatar da wannan abu da aka yi kuduri ubangiji Allah ya ida mana shi amma a gaskiya duka kowace uwa ta yi sallah duk da muka yi sallah muna roƙon Allah ubangiji Allah ya maido mana wannan yara lafiya saboda ɗa da ne da na kowa ne haka ne to aman aman sannan kuma dai har yanzu dai akan batun wa'annan ɗaliban na Chibok wannan haɗari kusan in ce mugun abu da ya afka masu kusan kamar ya gurgunta ilimin wannan yankin saboda yanzu ɗaliban ma ai za su ji tsoro ko iyayen kansu za su ji tsoron su tura 'ya'yansu makaranta ya kike gani za a iya magance wannan ko kuma za a iya farfado da tasirin ilimi a wannan yankin gaskiya haka ne ba ma wai haka ba ma wai abu ba saboda yawa ma yanzu sun zama displaced ai sun kwaso wasu sun dawo garuruwa da yawa kuma za ki ga ba ma sa yaran makaranta ba amma insha Allah ina ganin in gwamnati za ta tabbatar da tsaro kowace tun da ai kowace makaranta ana iya sa tsaro sosai ya zamana akwai tsaro su ma kuma in aka tabbatar ma iyayen yara cewa in kun kai yaran ku yaran nan a safe ba abin da zai same su a bakin gate din su an sa tankan yaki an sa komi an tabbatar da dai cewa yaran nan za su in ka bada danka to danka zai dawo lafiya lokin ga wannan responsibility ne na gwamnati na, gwamnatin jiha su da kuma gwamnatin tarayya gaba daya su tabbata cewa in dai ana sa a farfado da ilimi to sai an tabbatar ma iyaye cewa yaran nan da zamu mu bada ko ni ce ba zan bada dana ba ina tabbata cewa ga wani abu daban zai same shi ba abin da na kai shi ba saboda haka ina kira ga su waɗannan gwamnatocin guda biyu da federal government da state government ina su tabbatar ma iyayen yara cewa duk makarantar da ke akwai za a yara za ka kai ɗanka to akwai security to in aka tabbatar da magana security ina tabbatar maki iyaye tunda sun sa amfanin ilimi za su mai da yaran su makaranta Najeriya kasar mu ce mu reno saboda 'yan tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Manyan ƙasar mu ko cancanta. kusa baki a cikin har kan tsaro ya inganta